Ba tare da Hajiya Aisha ta lura da yanayinta ba ta ce insha Allah zuwan ba ta zai mana. Ai shi yasa ko sauran security ba a sanar musu ba driver kaɗai zai je ɗauko shi. Ta ƙarasa magana tana murmushi wani irin ƙullutan abu ne idan ƙarya ƙirjin Saratu. Lallai dole ne wani abu kafin Malam Sale ya samu lafiyar da zai tona asiri na. A fili kuwa cewa ta yi kai masha Allah Allah ya kawo su lafiya. Amin. Hajiya Aisha ta furta kafin ta ci gaba da faɗin. Kar ki faɗa wa kowa fa, musamman auta Safina. Yanzu sai ta kasa zaman sukul saboda murna. Wai Safina, wato ita ce kaɗai wato ita kaɗai ce ‘ya, ba a ma ta batun ɗanta Sagir. Ba ma ta batun ɗanta Sagir ake ba. Saratu ta furta hakan ananta a fili kuwa ta ce ai kar ki ji komai hajiya kamar kin haƙa kin binne. Ta ƙarasa magana tana dariya kai ka ce gaske ne. Ita ma Hajiya Aisha dariya ta ta ce je ki sai ki zo ki tafi saboda yanayin jikin naki. Na san dauriya kawai kike. Murmushi Saratu ce tana tashi ta bar wajen a gurguje ta miƙa wa Hajjaji kayan karinta. Ta fito bayan ta yi wa Hajiya Aisha sallama sannan ta bar gidan. A ɓangaren Dakta Umar kotun tun kafin Ed ya shirya yana sanya agogo a hannunsa ya ga message ya shigo wayarsa. Dubawa ya sai ya ga an ce ka yi haƙuri an ɗage ƙarar zuwa ƙarfe goma. Kansa ne ya ɗaure sosai to me yasa suka ɗage ƙarar? an taɓe baki a fili ya ce ku gama zagaye-zagayen ku dole ku ba wa yarinya haƙƙinta. Yana gama shirin ya fito ya samu Malam Sale a ƙofar ɗakinsa gabansa ya je ya gaishe shi. Duk da ba magana yake ba amma yana gaishe shi koyaushe. Lokacin Sahabatu ta gama shirye ta gama shirya kayan siyarwarta don ɗan waken safe take yi ɗauka take yi. Ba ta yi musu magana ba ta fice Binta da kallo suka yi a ɓangaren Dr. Umar ransa na zafi idan ya ga wai ƙanwarsa ce ke yin talla a tashar mota. Abin na kona masa rai. A bangaren Malam Sale kuwa faɗi yake a ransa kin cuce ni Saratu kin tarwatsa min kan iyalina. Saboda son zuciya da kwaɗayi kin ɗauko yaron da aka haifo a babban gida kin sa ɗanmu a maimakonsa sannan 'yarki mace kullum tana yawan talla babu zama. Insha Allahu duk abin da kike buri ba zai tabbata ba. Dakta Umar ne ya katse shi da faɗin zan bata Abba a mana fatan nasara kamar kullum. Murmushi Malam Sale ya yi ɗora hannunsa bisa kansa ya yi girgiza kai alamar yana mai fatan alkhairi. Kamo wannan nasa Dakta Umar yana murmushi haɗe da sumbatar hannun ya ce na gode Abba Allah ya baka lafiya insha Allahu yau Malam zai zo. Abba ya girgiza kai yana murmushi nan Dakta Umar ya yi masa sallama ya fita. Fitowarsa ke da wuya kawai ya niyyar zuwa sukul don ya ce mata ta fito da wuri to ya san ƙila za ta jira shi. A Hausa na ke da wuya ya ji kiran Dr. Sadiq bayan ya ɗaga daga ɗayan ɓangaren Dr. Sadiq ya ce don Allah ka zo Aminu Kano Teaching Hospital ana buƙatar ganinka. Dr. Umar zai yi magana Dr. Sadiq ya katse shi da faɗin it is urgent please okay. Dr. Umar ya furta yana faɗa wa mai ɗin ya kai shi can. Tun da garin Allah ya waye Amira take cikin tsananin faɗuwar gaba da tashin hankali. Babu abin da ke ƙara ɗaga mata hankali idan ta ga su anti Shafa suna dariya haɗe da sake maimaita abin da Sagir ya ce zai yi. Zancen ƙarar komai ba su yi wa maganar ba don haka babu wanda ya san abin da ake ciki. Gani dai tun sabon tati sun shirya za su bar gida. Abin da ya ƙara ɗaure mata kai yadda ta ga ba direba ne zai kai su ba. kuma kafin su fita sun tabbatar mata ƙarfe goma ne ƙarar kar da suke ta fito idan ba haka ba sagiri ya baza yaransa a lungun unguwa. tana fitowa su yi kidnapping ɗinta idan ya so nan ma aka je kotu sai a liƙawa Dr. Umar ne ya sace ta gaba ɗaya sun dagula mata lissafi gashi ko nan ba ba ta da shi bare ta gaya masa halin da ake ciki tun daga ƙofar gida Saratu take kwaɗawa nas sallama nas ta fito cikin faɗa ta ce kai Ni wace jarabar biya ce mai min wannan sallamar ne? Turus ta yi ganin Saratu ce a bakin kofar. kama baki dai ta ce Saratu ungulu kenan. Ganin ki ba alkhairi ba, ni na san da wata a ƙasa. Ta faɗa tana dariya, cire mayafin da Saratu ta tana zama kan kujera 'yar tsugunno. Ta tsakar gida ta ce kina dariya, kin san bala'in da ke shirin tunkaro mu? Nas na jawo wata kujerar ta zauna ta ce eh, kin je kin sake tsaftar bakin ko? Ta faɗa ta na shirin tashi, Saratu da girgiza kai ta ce wannan tsinannen yaron mana. Manu, Nas ta ce me ke faruwa? Saratu ta ce ana zo na ƙalau. Tsabar na naci irin nasa kin ji wai ciwon malam da alama sihiri ne? Da haka a yau ɗin nan zai je ɗauko malamin da zai duba malam? Kan uba. Nas ta furta cikin masifa ta ce kina wane shashanci ne kika bari ya fara tunanin haka? Saratu ta ce, ke da an yi abu sai ki liƙa min laifi. To ni na san, ni na san yaushe ya fara nazarin haka? Zato na da ya yi shiru ko ba zai yi komai a kai ba ne. Nas ta ce, bala'i. Alƙur'an ba mu ga ta zama ba ya son. Saratu ta ce, to kin san an ce ana bikin duniya ake na kiyama ko? Nas ta ce, wace magana ce wannan? Saratu ta ce, ina tabbatar miki a yau ɗin nan Alhaji Abdullahi Umar mai fata zai shigo kasar nan. Nas ta zabura da sauri ta ce, ki rantse, Saratu ta ce wallahi da gaske nake. Ke, na ƙarƙare miki zance ma. Cikin sirri yake son shigowa, direba kaɗai zai je ɗauko shi haka dai uwar gidan ke gaya mu yasa duk hankali na ya tashi. Matuƙar ba mu dakatar da shirin maruba, to tabbas babu ja da baya. Malam Sale sai ya tona mana asiri kuma ki yi tunani. Gashi uban gayyar yana tafe, kin san ko za mu fuskanci babban hukunci? Matuƙar abu ne ke ɓoye ya fito fili? Nas ta ce, na gaji da ɓoye-ɓoyen nan da ake Saratu. A ruɗe Saratu ta ce, me kike nufi? Nas ta miƙe tsaye tana zariya hannunta a baya tana nazari can ta ce, dole mu fara zubar da jini. Wata irin wariyar ajiyar zuciya Saratu ta hankalinta na kwanciya, don da duk zatanta Nas za ta zare hannunta ne. Kallon da Nas ta yi sai kawai ta kwashe da dariya ta ce zaton ki zan bar Haba ina. Ai wallahi matuƙar ina numfashi sai na ƙunsa wa hajiya Aisha da kai da zai kai ta har lahira. Ke, ni fa na tsani matar nan tsana ta ina na ha. Saratu na dariya ta ce, to wane irin zubar da jini za mu yi? Nas ta ce, lokaci ya yi da Hajiya Aisha za ta fara ɗanɗanar zafi da takaicin duniya. A yau ɗin nan za mu sa a salwantar da rayuwar Alhaji Abdullahi. Saratu ta zaro ido ta ce, mutumin da yake da manyan security, ta yaya za a kashe shi? Nas ta dube ta sosai kafin ta ce kika ce yau zai dawo. Saratu ta ce tabbas. Nas ta ce tunda direba kaɗai zai zo ɗaukarsa kin ga kenan za a iya salwantar da rayuwarsa cikin sauƙi. Da haka za mu sami 'yan daba su duba mana shi cikin sirri. Daga lokacin da ya duro ƙasar su fara bibiyar Sare su je inda babu kowa su aiwatar da aikinsu. Cikin jin daɗi ƙwarai Saratu ta ce Wallahi baki ji yanda hankali na ya fara kwanciya ba. Ki ce dab nake da na ci moriyar ɗana. Marmashi nas ta yi kafin ta ce, abu ya ƙi ci ya ƙi cinyewa. Gwara ayi musu kwaf ɗaya a wuce wajen. Saratu ta ce, kin yi tunani mai kyau wallahi. Yanzu kafin lokaci ya ƙure, ina za mu samu 'yan daba. Dariya nas ta ƙyalƙyale da shi kafin ta ce, ke ce baki san kan garin ba tunda kika ga na kawo zancen ai kin san akwai dahir wannan haka yake Saratu ta faɗa tana wace baki kafin ta ce maganar malam Salafa nas ta ce na so shi ma a kashe shi a yau amma saboda kawar da zargi kawai za mu koma gun boka ne yanzu a san abin yi a kansa da kyau ta wajena Saratu ta furta cikin jin daɗi kwarai. Ba da ɓata wani lokaci ba nas ta yi kiran ogan 'yan daba ta sanar masa da ta. Ogan 'yan daba ya tabbatar mata da kar ta ji komai kamar an kashe Alhaji Abdullahi an gama sai dai su ji labarin mutuwarsa. Ko da suka ji haka murna ta kama su kwarai, don haka Nas ita ma ta shirya don komawa Gomboka. A kan maganar Malam Sale. Cikin san Amira ta fito daga falon su ashe har ta fice Har ta fice dad bai dawo daga tafiyar da ya ba, don haka a fili ta ce babu ɗan iskan da ya isa yana na zuwa yanzu. Cikin sauri ta nufi gate ɗinsu, fatanta shi ne kawai ta samu Dr. Umar. Zuwan ta bakin gate ke da wuya kawai ta ga sabon fuska. Bata ga mai gadin su ba bata kula da hakan ba, don bata cikin hayyacinta kawai ta je za ta buɗe ƙofa. Ta ga an ɗora mata dalma, wato bindiga. A hannu a firgice ta sake kallon mutumin fuska a haɗe ya ce, kina buɗe kofar na zan harbe hannunki. Da sauri ta cire hannun bakinta na rawa ta ce kai waye? Ina Malam Shehu? Ta furta hakan tana waige ta ɓe baki ya ce koma ciki lokacin ƙarar ku bai yi ba. Don haka ba za ki fita ba ko kin manta da dokar da sakir ya saka miki. Sai yanzu ta fahimci lallai sakir ba ƙaramin ɗaurin takunkumi ya mata ba. kwallar bakin ciki ne ta cika mata ido na haka kawai ta juya zuwa falon su A ɓangaren Dr. Umar kuwa, ko da ya je hospital ya tarar ashe Professor Sa'idu ke neman sa. Yana zuwa ya shi da aiki za a shiga theater room. Sauke jiyar zuciya ya ɗauka wani babban abu ne. Daɗinsa ɗaya an ɗage zancen shari'ar sai goma. Bayan sun fito daga theater room lokacin ƙarfe tara da arba'in. Da haka a gurguje suka shirya shi da Sadiq Red school suka wuce don ɗaukar Amira. Ƙarfe goma tana yi Mira ta fito, ga mamakinta ta ga har mota aka ajiye gaban get ɗinsu. Za ta wuce gidan ta ji an ce shigo nan. Mutumin ɗazun ne sai wasu a ciki duk sun sa baƙin ƙyalle sun rufe fuskarsu. Cikin tsoron Mira ta shiga sai gani ta wani ya shigo sun sa ta a tsakiya sun fara tafiya kenan. Ta ga an ɗage gilas ɗin motar. Ya zamana ciki ne kawai zai na ciki ne kawai zai hango na waje. Wani irin murɗawa cikin Mira ya yi Tashin hankali ƙarar ya bayyana a kan fuskarta. Ji ta bayanta ya tokare da abu, da haka ta juya don ta gyara zamanta. Kawai sai ta ga ashe bindiga ce aka saita ta da ita. A firgice ta juya gefenta nan ma ta wata bindigar tana kallonta. Cikin ruɗewa ta sake juya ɗayan ɓarin ta ga wata bindigar. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mira ta furta haka a filin jikinta na rawa wannan wace irin masifa ce. Daidai lokacin ta ji sautin motar ya ɗauka. Take ta ji sarki da cikin sifikar motar. Ta daki dodon ta. Ji ta yi yana faɗin a yanzu haka na san kina cikin tsakanin mutuwa da rayuwa. To ki sani ina ƙara sinatar da ke zaɓin da na baki. Ko ki mai da shaharin baɗi ya koma kan Dr. Umar ko kuma wannan bindigun da kika gani su ratsa ƙirjinsa. Ta hanyar harbi daga nesa sannan a liƙa miki shirin kisan a kansa. Daga nan rayuwar prison ta kama ki sai ke waya. sai kewaye da zan rinƙa kawo miki don ɗibar ni'imar jikin kin dai gane ko ya ƙarasa magana yana bushewa da dariya a nan suka zare rekodin ɗin da suka saka ƙalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un hasbunallahu wa ni'mal wakil abin da mira ta dinga maimaitawa kenan cikin matuƙar tashin hankali da ɗimuwa daidai lokacin suka karya kuren da za ta sada su ga daga nesa suka sauke ta kafin suka manni motar a guje tamkar walƙiya suka ɓace a wajen. A daidai wannan lokacin motar Sitek ta Umar ta karaso tana shirin na farke ɗin suka sha gabanta. A firgice ta ɗago sai ganin shi ta yi yana daga cikin mota yau shi yake driving ɗin. Saboda yana sauri yayin da Dr. Sadiq yake ɗayan gefen shigo mu tafi. Ya furta hakan yana ɗan ɗauke kansa. Da sauri ta zagaya za ta buɗe kafin ta isa ta hango Dr. Sadiq don haka kawai ta buɗe baya so take ta yi masa magana ta kasa. saboda kalan da Sadiq yake binta da shi. A ɓangaren Dr. Sadiq kuwa ba komai yasa yake mata wannan kallon ba sai tsananin mamaki da ya kama shi. Sosai ya gane fuskar ta ita ce wacce ta kafta wa Dr. Umar Mari. To how comes? Ya dinga tambayar kansa babu amsa. Lallai dole akwai wani babban al'amari da ke shirin faruwa. Ya bar wa kansa hakan a ransa yana jiran a gama shari'ar ya ji ta bakin Dr. Umar. Ita ko Amira ganin tunda Dr. Umar ya kalle ta sau ɗaya bai sake duban ta ba kawai sai ta sha jinin jikinta. Da haka a hankali ta share hawayenta wasu na zubowa. Don sun kasa tsayuwa. Shiru motar ta yi babu mai yin magana a cikinsu. Stop crying. Everything will be normal. Ta ji sautin murya Dr. Umar ya bugi dodon kunnenta. Da hanzari ta ɗago tana dubansa bisa mamakinta kawai ta ga tuƙinsa ma yake tamkar ba shi ya maganar ba. Nan ta fara raba ido ko dai muryar tasa ce ta fara mata gizo. Take ta riƙe da ta cikin hijab tana jin wani abu na yawo mata a ƙirji. Cikin da ta fara tunanin yaushe zan yi wannan gangancin na bari a harbe ka. No ba zan iya ba but. Za ki iya ganin an ci masa mutunci ne? Ta ji zuciyarta ta sake yin wannan magana. No I cannot. Nan ma ta sake baiwa kanta amsa take ta ji kanta ya ƙulle. Cikin hanzari ta buɗe idonta za ta yi magana kenan ta ji an ce sauko mu je. Oh, ya salam. Ashe har an zo? Nan ta fara raba ido murya na rawa ta ce, za mu yi magana ne. Ta faɗa hakan tana dukar da kai, ɗan cizon lips ɗin sai ya ce, after mun fito za ki iya min magana. Ya furta hakan yana mai riƙo hannunta su tafi, wani irin abu ne ta ji ya tsirga mata take ta bayanin nasa da kallo. Kanta kawai ta samu Kawai ta samu da binsa tana ƙarewa bayansa kallo lokacin shi Dr. Sadiq har ya wucewarsa ciki. Ne dai za su shiga ya saki hannun nata aiko shigar suke da wuya a bisa mamakinsu. Suka ga kotun ta cika makil da ɗan Adam. Duk su biyun mamaki ne ya kama su musamman da Dr. Umar da ya fahimci mafi yawan mutanen wajen 'yan sukul ɗinsu ne. Abin da ba su sani ba shine tun sassafe sa'an tishafa da suka fita sukul suka je suka fara yaɗawa mutane za a gabatar da shari'a tsakanin Dr. Umar da Sagir. Hakan ya faru ne bisa umarnin Sagir shi ne ma ya sa a ɗage ƙarar saboda yana son ya zubar da mutuncin Dr. Umar a bainar jama'a. Musamman 'yan sukul su da suka fi rububinsa. Kowa da ya ji wannan zancen sai kaga ya tafi kotu. Don yadda aka san tsakanin Dr. Umar da Sagir wajen rashin shiri. Tabbas sun san muhimmin abu ne ya faru har ta kai su ga zaman kotu. Kowa so yake a yi abin a gabansa, kar a ba shi labari. Kazalika, babu wanda ya san akan abin da ake ƙara, da haka kowa ya kagu a fara shari'ar don jin me yake wakana. To masu sauraro a nan za mu dakata. cewa ci gaba da kasancewa tare da ni ma